الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يجلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله في هذه الأيام أصبح الناس لا حديث لهم إلا حديث غلاء الأسعار وقلة ذات اليد وصعوبة العيش فكل يقول ما يريد فمنهم من يرجئ الأمر إلى فساد الناس وسوء أخلاقهم ومنهم من يرجئ الأمر إلى سوء إدارة الرؤساء والحكام وهكذا كل يجلي برأيه ويقول بقوله ولكن الأمر يحتاج إلى نذر أوطى من هذا لذا فتعالوا يا رعاكم الله نقف, نقف هذه الوقفات علها تنير لنا الطريق وترشدنا إلى ما فيه خير لنا في الدنيا والآخرة الوقفة الأولى اعلموا يا عباد الله أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يقلب الليل والنهار ويصرف الأمور وبيده الأمر كله يخلق ما يشاء ويفعل ما يشاء يعطي من يشاء ويمنع من يشاء وهو على كل شيء قدير كل شيء بقضائه وقدره فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن لذا فمن أصابته مصيبة فعلم أنها بقضاء الله وقدره فصبر واحتسب واستسلم لقضاء الله هدى الله قلبه وعوده أما فاته من الدنيا هدى في قلبه ويقينا صادقا وقد يقلب عليه ما كان أخذ منه أو خيرا منه الوقفة الثانية لا تنس يا عبد الله لا تنس نعم الله تعالى عليك وهي كثيرة لا تعد ولا تحصى فإن ابتلاك فكم عافاك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبى منكم وعافا في جسده آمنا في سربه عنده قوت يومه فكأنما هيزت له الدنيا أخرجه ابن ماجه ويوجهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما ينبغي أن يكون عليه كل مسلم ومسلمة في مثل هذا الحال وهو النظر إلى من هو أسفل منه فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فإنه أجدر ألا تفدروا نعمة الله أخرجه ابن ماجه قال الإمام الصنعاني رحمه الله الحديث إرشاد للعبد إلى ما يشكر به النعمة فينظر إلى المبتلى بالأسقام وينتقل منه إلى ما فضل به عليه من العافية التي هي أصل كل إنعام وينظر إلى من في خلقه نقص من عمى أو صمم أو بكم وينتقل إلى ما هو فيه من السلامة عن تلك العاهات التي تجلب الحم والغم وينظر إلى من ابتلي بالفقر المدق أو الدين المفضئ ويعلم ما صار إليه من السلامة من الأمرين وما من مبتلى في الدنيا بخير أو شر إلا ويجد من هو أعظم منه بلية فيتسلى به ويذكر ما هو فيه مما يرى غيره ابتلي به انتهى كلامه رحمه الله الوقفة الثالثة اعلموا يا عباد الله أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا وأن الله يبتلي أولياءه بالشدة والرخاء والعسر واليسر ليمتهن صبرهم وشكرهم ويزداد بذلك إيمانهم ويقينهم وعرفانهم الوقفة الرابعة علينا أن نشكو أمرنا إلى الله تعالى وحده لا شريك له فإن الشكوى إلى الله لا تنافي الصبر وإنما الذي ينافيه الشكوى إلى المخلوقين الوقفة الخامسة إن الأخذ بالأسباب المشروعة لا ينافي التوكل فعلينا ونحن في هذه الحالة أن نأخذ بالأسباب لنصل إلى بر الأمان ومن هذه الأسباب الدعاء وهو من أنفئ الأدوية وهو عدو البلاء يدافعه ويعالجه ويمنع نزوله ويرفعه أو يخففه إذا نزل وهو سلاح المؤمن وله مع البلاء ثلاث مقامات أهدها أن يكون أقوى من البلاء فيدفعه الثاني أن يكون أضعف من البلاء فيقوى عليه البلاء فيصاب به العبد ولكن قد يخففه وإن كان ضعيفا الثالث أن يتقاوما ويمنع كل واحد منهما صاحبه ومن الأسباب كذلك التوكل على الله تعالى والرجوع إليه ومن توكل على الله كفاه ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا ومن هذه الأسباب الصدقة والإحسان إلى عباد الله تعالى فإن الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته يقول الله تعالى يا ابن آدم أنفق أنفق عليك متفق عليه ومن هذه الأسباب تقوى الله تعالى في السر والعلن قال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون واعلموا يا عباد الله أن كثيرا مما يجري يوم في البلد مما كسبت أيدينا وعلى كل واحد منا أن يصلح بينه وبين خالقه ويتقي الله تعالى في السر والعلانية يقول ابن القيم رحمه الله وتأمل حكمته تعالى في أن جعل ملوك العباد وأمراءهم وولاتهم من جنس أعمالهم بل كأن أعمالهم ظهرت في صور ولاتهم وملوكهم فإن استقاموا استقامت ملوكهم وإن عدلوا عدلت ملو أجلت عليهم وإن جاروا جارت ملوكهم وولاتهم وإن ظهر فيهم المكر والخديئة فولاتهم كذلك وإن منعوا حقوق الله لديهم وبطلوا وبطلوا بها منعت منعت ملوكهم وولاتهم ما لهم منعت ملوكهم وولاتهم ما لهم عندهم من الحق وبخلوا بها عليهم وإن أخذوا ممن يستضعفونه ما لا يستحقونه ما لا يستحقونه في معاملتهم أخذت منهم الملوك ما لا يستهقون وضربت عليهم المكوف والوظائف وكلما يستخرجونه من الضعيف يستخرجه الملوك منهم بالقوة فعمالهم ظهرت في صور أعمالهم إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى أيها الأمراء والحكام عليكم بتقوى الله عز وجل والقيام بما فيه صلاح العباد والبلاد عليكم أن تحسنوا معيشة الناس بقدر طاقتهم وبقدر طاقتكم واستعادة واستعادتكم وأن تستعملوا فيما تأتى أيديكم في كل موضع أصلح من يقدر عليه فإن عدل الحاكم عن الحق فإن عدل الحاكم عن الحق لأصله إلى غيره لأجل قرابة بينهما أو صداقة أو موافقة في بلد أو مذهب أو طريقة أو جنس أو لرشوة يأخذها منه من مال أو منفعة أو غير ذلك من الأسباب أو لدغن في قلبه على الأحق أو عداوة بينهما فقد خان الله ورسوله والمؤمنين ودخل فيما نهي عنه في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم وعليهم أن ينظروا إلى الذين معهم فيستعينوا بالبطانة الصالحة ويطردوا أهل النفاق والشرار المداهين الكذابين الذين يحصلون لهم كل شيء كي يجدوا حلاوة الدنيا وليتذكروا أن هذا الأمر قد كان لغيرهم قبل أن يصل إليهم ولو دام لغيرهم لما وصل إليهم بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم فاستغفروه وتوبوا إليه إنه كان توابا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يقول ينقوها ما سجرما حقيقة أجن ودنا kwanaki أما يقري gari mutane وتهيرا su da wata hira ko wani zance face zancen halin da ake ciki na tashin gwauro na farashin kayan masarufi na yau da kullum da kuma rashin abin hannu a gurin mutane da kuma wahalar rayuwa kowa a cikin mutane yana fadar abin da ya so ko abin da ya fahimta daga cikin mutane akwai wanda yake danganta wannan lamari da hali zuwa ga lalacewar ɗabi'ar mutane da lalacewar halayensu da irin yadda zalunci ya cika cikin al'umma cikin mutane akwai wanda yake ganin dukkan wannan abu yana faruwa ne a dalilin lalacewar shugabanni da irin yadda suke gudanar da mulki haka ne kowa yana faɗin ra'ayinsa kowa yana faɗar abin da ya fahimta ko amma lamarin yana buƙatar faɗaɗa tunani fiye da haka don haka nake ganin ya ku yan uwana masu girma mu kalli yan waɗannan abubuwa da za su zo wala Allah za su haska mana hanya mu faɗaɗa tunaninmu wajen neman mafita daga cikin irin halin da muke ciki ba kuma tare da mun saba wa Allah madaukakin sarki ba abu na farko da ya kamata mu sani mu kudirce ne Allah madaukakin sarki shi yake juya dare da rana kamar yadda ya inganta a cikin hadisi Allah madaukakin sarki yana cewa dan adam yana na dan adam yana zagin zamani Allah ya ce wa anad Allah ya ce ni nake juya zamani a hannuna lamari yake da haka ne nake jujjuya al'amura to mu sani mu kudirce wannan aiki ne na Allah madaukakin sarki dukkan al'amari yana hannun Allah ala lahul khalqu wal amru ubangiji yana halittar abin da ya ga dama yana aikata abin da ya ga dama yana ba wanda ya ga dama ya hana wanda ya ga dama duk wannan a cikin hikima ta ubangiji Allah madaukakin sarki kuma Allah mai iko ne akan dukkan komai komai yake faruwa yana gudana ne karkashin tsarin ubangiji da kaddarawar Allah abinda Allah ya ga dama shi zai faru abinda Allah bai so ba wannan abu zai faru ba to anan abinda ake so mu kujere mu sani idan wannan bayi suka samu kansu cikin wani hali da yanayi to abinda ake so su sani cewa kaddarawar Allah ce da hukuntawar Allah sai su yi haƙuri su nemi lada a gurin Allah su miƙa wuya zuwa ga abinda Allah ya hukunta idan mutum ya yi haka sai Allah ya shirya da zuciyarsa sai zama kullum abin da zai fita a bakinsa alkhairi ne da kuma fata na alkhairi a tare da shi kuma Allah ya canza mai na abin da ya rasa a nan duniya sai Allah ya canza masa da shirya a cikin zuciya da yaƙini na gaskiya zai iya yiwa ma kuma Allah ya bashi mabe alkhairin abin da aka karbe masa ko ya ba shi kwatankwacin abin da ya rasa da haka wanda yana da muhimmanci mu dinga jaddada imani da kaddara imani da hukuncin Allah imani da cewa komai yana hannun Allah gaba daya kada wani yanayi ko hali ya samu manta da wannan rukuni daga cikin rukunan imani har mu dinga ganin cewa wasu ko wani su ne suke da al'amari a hannunsa su suke kawo sauki su kawo tsanani su ba wanda suka hana su ba wanda suke so wannan ba haka ya lamarin yake ba komai dukkan abin da yake faruwa yana hannun Allah madaukakin sarki abu na biyu yan uwa a yayin da bawa ya shiga cikin wahala a yayin da bawa ya shiga cikin tsanani kada ya manta ni'imomin da Allah ya yi masa ni'imomi ne masu ɗimbin yawa ba za su kirgu ba domin akan samu wasu daga cikin mutane a irin wannan yanayi sai su manta ni'imomin Allah sai gaji mutum yana maganganu na kafirci yana tuhumar Allah madaukakin sarki wa iyazu billah yana cewa shi an hana shi kaza shi dan me aka bashi shi dan me aka yi shi kaza shi me yayi ba a ba shi kaza ba ka ji maganganu wanda ba su dace mutum ya yi ba ka duba ya kai dan uwa idan Allah ya jarrabe ka ta nan to nawa kuma ya baka lafiya ta can manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wanda ya wayi gari a cikin ku yana lafiya kalau a jikinsa sannan yana mai aminci cikin gidansa sannan yana da abin da zai ci a wannan rana manzo Allah ya ce to ya sani ba kamar an tara masa duniya ne mana waɗannan ba ƙananan nemomi ba ne ka wayi gari lafiya kalau kana gidanka a cikin kwanciyar hankali mana 'ya'yanka da kai da a cikin kwanciyar hankali ba mara lafiya ba wani tashin hankali na zo a gani kana da abin da ka ci a wannan rana manzo ce to gama an tara maka duniya ne mana waɗannan ni'imomi ne ba ƙananan ni'imomi ba kowace idan Allah ya cire ta to za ka bai cike nan ba ƙaramin tashin hankali mutum zai shiga ba ga maganar lafiya ga maganar zama cikin iyali lafiya ga abin da za ki a ranar to manzan Allah yake cewa kamar an tara ma duniya ne a wani hadisin manzan Allah yake fuskantar da mu zuwa ga abin da ya kamata mu zama akai a irin wannan yanayi shine manzan Allah yake cewa mu dinga kallon na kasa da mu ya zo a hadisin Abi Hurairah Allah ya kara masa yarda manzan Allah ce ku duba wanda suke kasa da ku ma'ana alamarin duniya alamarin samun duniya ka duba wanda suke kasa da kai kada ku kalli wanda suke saman ku amma a lamarin addini kullum kai kokari ka zama kana kwaikwayon mutane na gari kana kallon wani mutum ne mai ibada mai sadaka mai bin Allah mai kokarin zuwa masallaci mai karanta alkur'ani ni ma bari in yi kokari in kwaikwayi wannan da ka kalli wanda ya fi ka yi ma fincin kau sai ka kara himma amma abin da ya shafi duniya kalli wanda yake kasa da kai manzo Allah ce wannan zai sa ba za ku rena ni'imar da Allah ya yi muku ba da haka idan mutum ya wayi gari kullum ya kallo wanda ke kasa da shi sai ya gode wa Allah godiyar da zai wa Allah sai Allah ya kara masa imamu sana'ani rahimahullahu ta'ala yana cewa wannan hadisi shirewa ne gabawa zuwa ga abin da zai dinga gode wa ni'imar da Allah ya mai sai ya kalli wanda Allah ya jarraba da cuta sai shi kuma ya ga abin da Allah ya bashi na lafiya sai ya gode wa Allah wanda lafiya ita ce tushen duk wata ni'ima ya kalli wanda Allah ya yi wa nakasa ko ta makanta ko ta ji ko ta magana sai shi kuma ya kalla abin da Allah ya bashi na lafiya daga waɗannan cututtuka Allah bai yi shi makawo ba Allah bai yi shi kuturu ba ko gurgu ko wani mai na ƙasa to sai ya gode wa Allah da Allah ya kubutar da shi daga wannan ya kalli wanda aka jarraba da talauci talauci na kai ma'ana talauci mai tsanani ko wanda bashi ya cinye shi bashi mai tsanani sai ya ga shi kuma ya gode wa Allah da Allah ya kubutar da shi ko da bai da shi amma babu talauci mai tsanani a kan shi ko da bai da shi zai fi ya samo abin da za a ce to sai ya gode wa Allah imam sanani ce babu wani wanda aka jarraba a duniya da alkhairi ko sharri ba sai sai ya samu wanda ya fi shi musiba sai ya samu wanda tashi bala'in ya bi nashi to sai ya kalli wannan sai ya samu sauki sai ya gode wa Allah kan yanayin da yake ciki sai Allah madaukakin sarki ya kara masa da haka ya ku yan uwa kada mu ninga manta wannan da'iman kullum a lamarin ubangiji mu daga gode wa Allah a kowane lokaci a kowane yanayi abu na gaba sani ya ku uwa nasara tana tare da hakuri samun sauki yana tare da tsanani sannan dai inda ga tsanani akwai sauki tare da shi Allah yana jarraba bayansa waɗanda yake so da tsanani ko ya jarrabe su da yalwa ko ya jarrabe su da tsanani ko da sauƙi, don ya gwada haƙurinsu don ya gwada godiyarsu ga Allah sai Allah ya ƙara musu imani sai ya kara musu yaƙini da tabbata da ka ji yanayin da mumini ya samu kansa a ciki to ya gode wa Allah kuma kada ya ɗebe hasu kada ya ɗebe Ƙauna, kada ya yi hasu ya ce ai shi shi kenan halaka ba wata mafita a'a ya mai da lamari zuwa ga Allah madaukakin sarki abu na gaba mu dinga kai kukan mu zuwa ga Allah madaukakin sarki shi kadai domin kai kuka zuwa ga Allah madaukakin sarki baya nuna baka yi hakuri ba kuma abin da yake ba daidai ba kai kuka zuwa ga halitta kullun ya zama in ka daga hannu gurin Allah zaka nema in ka roƙa gurin Allah zaka roƙa in wani abu ya dame ka zuwa ga Allah zaka nema zaka koma to wannan shine abin da yake daidai sannan abu na biyar dole ne mu riko da sababbai wanda shari'a ta halatta su wannan baya kore tawakkali kada mutum ya zauna ya ce ni aina na yi tawakkali dan haka ba zan komai ba a'a akwai asbab sabubba da Allah ya sanya na al'amura to dole mu rike da waɗannan abu misali a irin wannan yanayi da muke ciki kada mu manta da yi wa kanmu addu'a addu'a tana cikin mabi amfanin magani kamar yadda Ibn Qayyim yake faɗa addu'a tana gaba da bala'i tana ije bala'i tana takura shi tana hana saukar shi tana ɗauke shi ko ta sauwaka shi idan ya sauka ya ce addu'a ita ce makamin mumini sannan addu'a tana zama tare da bala'i a yanayi guda uku ko dai tafi bi ƙarfin bala'in sai ta ije shi da haka bala'in ya to amma addu'a da roƙon Allah da komawa zuwa ga Allah sai Allah ya kawar da wannan abu ko kuma ya zama a'a ba ta kai ƙarfin bala'in ba bala'in ya bi ta ƙarfi don haka zai sauka wannan abu zai samu bawa amma kuma sai ya zo da sauƙi za ta iya sauwaka shi ya zama idan goma ne ya dawo kaɗan idan mai yawa ne ya dawo kaɗan idan mai tsanani ne ya da rauni abu na uku kuma za a samu bala'in da addu'a suna ta kai kawo wannan yana kokarin ya bige wannan wannan yana kokarin ya bige wannan wanda ya wani karfi sai ya ma'ana faru ya dan haka a kowane irin yanayi addu'a tana da amfani tare da muminai to kada manta da wannan sababi na addu'a akwai masu fahimta akwai ma wanda suke da jahilci kaje wajen ta ai mun dade muna addu'a ai muna kaza ai tantana addu'a muke ba komai wannan kuskure ne Allah yana amsa addu'ar bawa matukar mai gaggawa ba menene gaggawa ya rasulullah yace bawa yace na yi ba amsa mun ba domin kai lokacin da yake addu'a ai baka san me zai alkhairi ba wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun ina lokacin da yake cewa Allah ka yi min kaza Allah ka bani kaza ko Allah ka yi min kaza wannan abin a lokacin ba ne alkhairi ba sai Allah ya jinkirta yana baka ladan wannan addu'a kana samun lada kuma gaba burin kai tika da haka in kai addu'a ba ta tafiya a banza ko ba a baka abin da kake nema ba to za a je maka lada a wurin Allah kana da lada domin addu'a ibada ce to dan haka kuskure ne ko jahilci ne bata ne ba zai dinga cewa wai dan me zan addu'a ai na dade ina yi ai tunda aka haife ni tunda aka haife ka san adadin musiba da bala'i da addu'a ta ije maka yanzu a halin da muke ciki duk da halin da muke ciki na tsanani da wahala da tsadar rayuwa in muka kallo wasu kasashe da yawa sai mu faɗi mai sujjana mu gode wa Allah ashe kaga tasirin addu'a kenan da haka kada mu manta da addu'a a kowane lokaci abu na gaba na sababi dogaro ga Allah mai da lamarin zuwa ga Allah Allah yana ta duk wanda ya dogara ga Allah ma'ana dogaro ga Allah ka tafi nema ka tafi ma'ana abin da kake nema ka tafi nema ta hanyar halal amma a zuciyarka kana mai dan fararmarin ka zuwa ga Allah Allah ne zai baka in ka samu ka gode wa Allah in baka samu ba ka gode wa Allah madaukakin sarki ka yi hakuri sai Allah madaukakin sarki ya azurta ka ta inda baka zato duk wanda ya dogara ga Allah Allah ya isan masa hakika Allah madaukakin sarki mai iko ne akan dukkan komai daga cikin irin waɗannan sababai a irin wannan lokaci akwai sadaka da kyautatawa bayan Allah yadda babu ɗan kyautatawa bayan Allah kyautata wa iyalanka da dama daga cikin mutane suna wanzuwa cikin talauci da wahala ba don komai ba saboda ba sa kyautatawa iyalansu mutum yana da mummunan mu'amala da iyali ya samu ya hana amma shi zai ji daɗi a waje amma in ya zo gida ana wahala ba ran da zai ce bari ya faranta musu shi ma sai Allah ya ta mai rayuwarsa ka taimaka waɗanda suke kasa da kai ka taimaka wanda bai da shi in ka bayar da ɗaya sai Allah ya baka goma sai ya baka dubu sai ya baka ninkin ba ninki kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa wallahu yudha'ifu liman yasha to da haka yana cikin abin da ake kuma sadaka tana maganin bala'i tana maganin musiba Allah yana cikin taimakon bawa da baiwa bawa kariya da agaza masa matukar bawar yana cikin taimakon dan uwansa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin hadisin kudusi Allah yana cewa ya kai dan adam ka ciyar ni ma in ciyar da kai ka bayar mana in baka to wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da zamu rika na sababi daga cikin irin wannan sababi akwai kiyaye dokokin Allah azili ko aboyi Allah ya gaya mana yana mana bayanin mutanen wata alkarya Allah na ta da sun yi imani sun kiyaye dokokin Allah da mun bude musu albarkatai na sama da ƙasa Allah ce sai dai sun karyata da tamka kama su da abin da suke aikatawa ku sani ya ku yan uwa kullum abin da ake maimaitawa ne a wuraren karatuka da wuraren wa'azi cewa bawa yana gamuwa da musiba da bala'i daga abin da ya aikata da hannunsa da haka mu gyara alaƙanmu mu da Allah mu koma mu ji tsoron Allah ibn qayyim yana cewa hatta shi wa gabanni da muke gani to suna fitowa ne daga irin ayyukan da muke aikatawa kai idan ka kalli shi wa mu to sura ne hoto ne na irin ayyukan da muke aikatawa idan mun daidaita mun ji tsoron Allah mun taimaka wa junan mun zama masu amana mun zama masu gaskiya mun zama masu wanda ba sa yin algush mun zama masu adalci ba a azzalimai ba su ma shi wa shugabanni sai su daidaita idan ma ana talakawa mabiya suka yi zalunci suka karkace su ma sai su karkace idan ya zama a cikin mabiya an samu yaudara an samu makirci an samu karya su ma ne zama makaryata sai zama yaudara sai zama azzalimai idan ya zama talakawa sun hana haƙoƙin Allah ba sa bayarwa da yawa masu dukiya ba sa fitar da zakka akwai da yawa waɗanda suke cewa an shiga wannan lockdown din dan me zan ba da zakka ya manta Allah ne ya bashi ya manta da ni'imar da Allah ya mai mai yawa ko da bai sayar da komai ba wannan dukiya da Allah ce ka fitar ka bayar hakki ne ka bayar to idan ya zama talakawa ko ya zama masu dukiya sun hana abin da yake na hakkin Allah sai su ma waɗannan shugabanni su hana su haƙƙinsu sai su yi rowa idan ya zama talakawa suna danna na kasa da su ko mabiya suna danna na kasa da su wannan ya zalunci wannan wannan ya rage wancan wancan ya cuci wannan kamar yadda da yawa daga cikin halin rayuwar mu yake ciki su ma shugabanni sai su zama haka sai su ma su dinga zaluntar waɗanda suke na kasa da su sai a waye gari an ɗora mutane wahala an ɗora mutane abinda ba daidai ba abinda wannan suka kwata mabiya suka kwata daga na kasa da su su ma masu rikici sai su kwata a gurin su to wanda yake nuna mana akwai alaka tsakanin gyara ɗabi'u da halaye da komawa zuwa ga Allah da kiyaye dokokin Allah bisa kuma samun shugabanni na gari wanda za su ji tsoron Allah madaukakin sarki akan bayi wajibi ne akan ku ya ku shugabanni wajibi ne akan ku ya kushi wa gaban ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokin Allah ku yi duk abin da yake taimako ne ga al'umma ku sani cewa wannan rayuwar a matsayin ku na musulmi tana da ƙarshe ko ba komai kun yi imani da Allah kun yi imani da Annabi sallallahu alaihi wasallam kun yi imani da abin da manzon Allah ya zo da shi to ku sani akwai ranar hisabi kada mutum ya ɗauka wannan rayuwar ita ce kurin da an gama an wuce inda haka ne da rayuwa zan ba ta da ma'ana amma saboda akwai lahira shi sa sai a zalunce ka ce Allah ka saka mu sai a yi ma wani abu ka samu sauki to wannan ranar tana zuwa kuma kowa zai je wa Allah shi kadai kuma zai tsaya ya kare abin da da aka yayin da kuka fito aka zabe ku yayin da kuka hada mu ƙuri'a kuka ne mutane su zabe ku kuka tsaya to kun jawo kanku nauyin da sai kun tsaya kun kare a gurin Allah Allah ya tambaye ku dan me kuka hana mutane abinci dan me kuka hana mutane ruwa dan me kuka hana mutane abin da za su amfana da shi dan me kuka rufe gari kuka ce ba za a shigo da abinci ba a addini fa babu wannan a addini babu wani dan adam da zai je ya nemo abu da hanyar halal din sa zai sayar ka ce ba zai shigo da shi ya sayar wannan ba addini bane in ma kai kana sanin a tunanin dokar kasa ko a wani ilimin tattalin arziki a wajen Allah ba haka bane zalunci ne duk kwastam din da ya kwace wani shinkafa dan ya siyo ta zai ci ko dan zai sayar ko ya kwace wani abu na halal abinda halal ne a addinin Allah asir wallahi kiyama sai yayi bayani a gurin Allah duk wanda ya harbi wani ko ya kashe wani dan ya dauko wani abin da zai mai amfani wallahi sai ya tsaya gaban Allah yayi ba wani aikin da Allah ya tilasta maka kai na haramu da haka wannan abin haramun ne a bar bayan Allah manzo Allah ya ku kyale bayan Allah Allah ya azurta sashin sa da sashi dan me mutum zai fiwa ce ba zai tsira ba da wani dalili wannan muna magana a matsayin mu na musulmai muna magana a matsayin mu na musulmi kuma musulunci da bai da komai dokar kasa ilimin tattalin arziki ilimin kaza duk wannan in ya saba addinin Allah a gurin ma kasa yake a kafa zamu take shi abin da yake na daidai shi ne abin da Allah yake so ba inda musulunci ya hana mutum ya sai da abin da yake na halal Allah ta yi huwa allazi ja'ala lakum al-ardha zalulan sai Allah ce me famshu bi manakibiha wa kulu min rizqi Allah ya ce ku tabi a bayan kasa ku ci daga arzikin Allah da haka in wanda ya kashin ka ba barke siyar in wancan ya kawo kaya ba shi ya tsira wancan in ka ce wai an hana ka kwace wai kai ai custom ne kana aiki da dokar kasa to akwai ran da Allah zai tsaye da kai yau mai yaqumun nasu li rabbil alamin ranar da Allah zai ce dan me ka kwace masa halal ne abin da ya kawo halal ne dan me ka kwace ka ana ai da haka kashe mutane da ake yi da kwace mutane da talauta mutane wallahi zalunci ne kuma akwai rana kuma ga aya nan Allah yana nuna mana mutane nawa suka tara suka mutu tsakanin lokaci gangane da za ce wane ya mutu ka je ga kamarinsa wani ma da ya mutu sai ka ga cewa mutanen da suka binne shi ma sai abin ya baka tausayi ka ga cewa mutum da ya tattara duniya irin wannan amma da mutane wasu ma da suka mutu sai ga yadda aka binne su ana tsantseni ana tsoro makusanta da yan uwa suna tsoron su je inda yake duk wannan ba zai zama wa'azi a gare mu ba to dan me za ta wa bayan Allah dan me za ta wa al'umma to akwai ranar da za su yi a gaban Allah bayan mun gyara mu da ɗabi'un mu wajibi ne mu ga yawo shuwa gabani wannan ku sani akwai ranar da Allah zai tambaye ku kullum sai a fito ana karya ana ta ai tattalin arziki yayi ƙasa ai ba tattalin arziki ai covid 19 ta ja kaza amma ku su abin da suke musu dina ba ba wani abin da ya ragu a tare da su idan da da gaske ne kuma sai mu ga tattalin arzikin a jikin ku sai mu gani a 'ya'yanku sai mu gani a ababen hawanku sai mu gani a yadda kuke rayuwa sai mu gane cewa tattalin arzikin ya taba kowa idan za mu kalli jina Umar lokacin da aka yi yunwa kowa ya kalle shi ya san yana cikin tsanani kowa ya kalle shi ya san yana cikin tashin hankali baya cin abinci sai talakawa sun ci wannan shine yake nuna amma kuna cikin jin daɗi kuna cikin ni'ima kuna walwala kuna watayawa kuna ambaliya da kuɗi amma kuna cewa talaka babu babu babu in kun fi karfin su akwai ranar da za ku tsaya gaban Allah da mulki yana da wama da ba ku samu ba duk wanda ya ga kan kujera wani ne ya hauje sauka kai ma akwai ranar da ka zama ka wuce ba kai bane ko dai kana raye ko ka mutu nawa ne yanzu ka sauka suna nan a gefe nawa ne sun yi gwamna suna nan nawa ne sun yi sun zama shugabannin kasa suna nan nawa ne sun yi ministoci suna nan nawa ne sun yi kwamishinoni suna nan ba kuma wanda yake ba wani abin da yake musu amfani sai aikinsu na kwarai sai abin da suka aikata tun a duniya wanda ya aiki na kwarai shi zai samu sakamako kyakkyawa a wurin Allah da haka mu sani cewa wannan ba daidai bane dole ne shugaba ya tsaya abin da zai iya wanda ya taka doka ya yi zalunci ya yi algushi an hukunta shi malamai na cewa duk lokacin da shugaba ya kawar da kai ga wanda ya cancanta ya ɗauki wanda bai cancanta bai ba shi aiki saboda ko wannan abokinsa ne ko ya ba shi wata rashawa ya karɓa ko dan yana makusancin ko dan garin su ne ko dan kaza to ya haƙinci Allah ya haƙinci manzon Allah ya haƙinci mu'minai kuma ya yi abin da Allah ya hana Allah ya hana ha'inci zaka idan ka tashi ba da jagoranci duba wanda ya cancanta ka bashi al'umma ba ta zuwa gaba ɗaya ta lalace ba zai yi a ce dukkan malalatattu ba ne dukkan marasa gaskiya ne ba zai yi ba dole akwai waɗanda suna kamantawa akwai masu gaskiya amma yayin da zaka jawo abokai da ƴan uwa da ma'ana ƴan gari da kaza to baka da uzuri a gurin Allah kuma wannan nauyi ne lalle yana kan shugabanni su kiyaye wannan nauyin su kore munafukan da suke gindin kaji mutum yana ƙarya a rediyo ƙarya ya san ƙarya yake yi yana faɗa ƙarya yana ta ana zaune ai ana jin daɗi ai ana kaza yana gwama mu da wasu ƙasashe waɗanda kuma ba irin wannan bane hatta ƙasashen da suke kallo na turawan yamma ai ba haka ake rayuwa ba me kake da shi a wannan ƙasa tsaro ba baka ba in ka je asibiti ganin likita ne kaɗai za ka yi kyauta kana fitowa da wurin likita to ba ka da bambanci da wanda ya je na kuɗi domin komai sai ka saya idan an zo ana maganar ruwa babu in ana maganar wuta babu ga sanan kuma babu ɗin, kuma an ka dukiyar abin da ake karba gurin mutane ana tunanin daga nan wasu za su rasa aiki domin kamfanoni za su ribe sai ba za mu iya biya ba daga nan ma'ana kaza abuwa menene ake da shi a kasar da har za ka ce in an ƙara kuɗin man fetur bai kamata a kuka ba da me ai idan kun matse can sai ku buɗe nan shi zawa ake ana hurawa shi ne mulki mu'awiya bin abin tubiya ne cewa gwamnoni idan kun ciza ni kuma zan hura in na ciza ku kuma ku hura amma sama wuta kasa wuta tsakiyar wuta ya za al'ummar wannan ba daidai ba ne da aka duk lokacin da za ku zo ku ce ai saudiya amma suna da tattalin arziki suna da bejir amma suna shan mai naira kaza to ka je saudiya ka gani akwai ma'ana kamantawa ko ba duka ba za ga akwai bambanci in ka hau yanzu hanya duk inda za ka ba hanya in ka kama hanya ka tafi rura kake yi idan ma'ana mutane na kwance da ido ɗaya suke bacci ko a yi ma sata ko a ɗauke ka ko a yi kaza in ka je asibiti shi kenan da cuta ta samu mutum ya shiga uku in kai kaza to a wannan yanayin me kuka samar wa al'umma da har za ku ce ku kamanta da inda su idan an je akwai wani nau'i na wani abin da ake gani to wajibi ne ku sani wannan nau'i ne kuma wallahi akwai ranar da za mu haɗa a gaban Allah mu ma da namu laifin kuma da naku kuma kowa sai ya amsa tambaya kuma ba wani wanda zai fi karfin Allah ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار Allah yana jinkirta musu ranar da kowa zai rena kai kowa zai tsaya gaban Allah wa laqad na murada kama khalaqnakum awwala marra da haka mutum yayi wa kansa kiyamar laifi mu kiyaye dokokin Allah mu tsaya abin da Allah yake so kada mu yi wata magana kada zafin rashi da zafin tsanani da talauci ya sa mutum kuma yi magana da za ta fitar da shi daga addini ubangiji Allah madaukakin sarki ya dace da mu ya yabe mana kurakuran mu ya Allah madaukakin sarki ka yabe mana kurakuran mu Allah ka bamu da mana mai albarka Allah ka kare mu daga musiba da bala'i da tashin hankali ya Allah ka ji dan magabatan mu iyayen mu da malaman mu da duk waɗanda suka riga mu gidan gaskiya ya Allah ka yabe musu kurakuran su ya Allah ka raya mu akan wannan addini ka tashe mu tare da annaba da siddiqai da shahidai da salihan bayi ya ku yan salati ga fejan halitta manzon Allah manzon rahma hakika Allah madaukakin sarki yayi umarni da wa manzon sa salati kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa wanda yi mun salati dai Allah zai mai goma Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa qumu ila salatikum yarhamukum